الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إخوة الإسلام هذا يوم عيد الفطر لعام 1447 للهجرة النبوية يوم الفرحة والسرور والعبادة والشكور ولله الحمد والمنة على ما من به علينا من قدوم هذا اليوم العظيم فالواجب على الإناث والذكور أن يقوموا بشكر المنعم الشكور وسؤاله أن يتقبل منهم الصيام والاعتكاف والصدقة والقيام ويعيد عليهم رمضانهم المعظم وعيدهم المكرم أعواما عديدة وأزمانا مديدة وهم على أقوى ما يكون من الإسلام والإيمان ومن التمكين والإنسان فإن الله يحب الشاكرين ويزيدهم من فضله وإيسانه قال تعالى وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله وثبت عنه قوله من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه فهذه النصوص وغيرها توجب على المسلمين أن يشكروا الله على نعمه التي لا تعد ولا تؤثر وأن يقوموا بتقديم الشكر لعباد الله الذين يصنعون لهم معروفا معينا سواء كانوا من في الأمور ومن الرعايا العابدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إخوة الإيمان إن هناك أنواع من العبادة تعدى في الليلة هذا اليوم وفي طرف من منها زكاة الفطر وهي فريضة على كل مسلم ومسلمة من صغير وكبير وحر وعبد فيجب على المرء أن يخرجها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته إذا كان له فضل عن قول يومه وليلته في الوقت الذي تجب على المسلمين شرعا وهذا وهو عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ويمتد إلى أن يبدأ الإمام بالصلاة العيد أما المخرج من زكاة الفطر فساع واحد عن كل إنسان من كل حبة وثمرة فتاك فالمستحب أن تخرج فديهة يوم العيد قبل الغروب إلى المصلى ويجوز تقديمها قبل رجعه بيوم أو بيومين ومن السنن المستحبة أن ينزل المسلمون التكبير في ليلة العيدين في مساجدهم وطرقهم ومنازلهم وطريقهم إلى المصلى إلى أن يبدأ الإمام الصلاة ويغتسلوا ويلبسوا أحسن ما يجدونه من الثياب ويتطيبوا ويتطوقوا ويأكلوا في الفطر قبل صلاة العيد ولا يأكلون في الأضحى إلا بعدها ويسن لجميع النساء أن يخرجن إلى المصلى الأوائق وذوات القدور والهيم أما الهيم فلا تسليم بل يشهدن دعاء الإمام في خطبته ولا يشرع التنفل في المصلى لا قبل العيد ولا بعده وإذا غدوا من طريق رجعوا من طريق غيره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلة إخوة الإسلام يجب أن يعلم الجميع ويؤمن بأن الوحي القرآني والوحي السنية لن يتفرقا بقلب المؤمن الحق وإيمانه إلى قيام الساعة ولا يؤمن المؤمن بالوحي القرآني ثم يكفر بالوحي السني بل المؤمن على الدوام يؤمن بهما جميعا وذلك لما رواه الدار قطني والهاكم والبزار في المسند وامر ابن أحمد بن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ومحمد بن عبد الله أبو بكر الشافعي في الغيلانيات والبيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما وعملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على القول ولأن الله سبحانه وتعالى قد ذم أولئك الذين يؤمنون بالله ويكفرون برسله أو يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم أو يؤمنون ببعض ما أوحي إلى الرسل ويكفرون ببعض ما أوحي إليهم قال عز من قائل في النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وآترنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا إخوة الإيمان يجب على عقلاء العالم أن يتبرعوا لله سبحانه وتعالى ويدعوه جل وعلا ليقيهم من شرور دون ترامب وفتنته وظلمه فإنه لا يخفى على المتتبعين والمراقبين لمجريات الأمور في هذا العالم ما يقوم به هذا الشخص المغرور والمحجب بنفسه من الظلم وإثارة الفتن وإيجاد البلبلة والمتاعب وإشعال الحروب وجلب عدم الاستقرار في كثير من الدول والخرق للقانون الدولي بل وللقانون الأمريكي نفسه كما لا يخفى عليهم ما يقوم به في داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من تضييق الخناق على المهاجرين عبر تنفيذ سياسات متشددة أبرزها التهديد بأكبر عملية ترهيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وإعلان حالة طوارئ حدودية ببناء الجدار وهدم دخول مواطني دول معينة وإلغاء حق المواطنة بالولادة وتفعيل مداهمات واسية للمقيمين بشكل غير قانوني والأمر بمراجعة شاملة للبلاقات الخضراء وبما يقوم به أيضا خارج الولايات المتحدة الأمريكية من شن هروب غير قانونية على الدول المستقلة كالذي فعله في جمهورية فنزويلا فنزويلا البوليفارية من انتهاك سيادة هذه الجمهورية الواقعة في أمريكا الجنوبية وبما فعله ويفعله في شن حرب شرسة ضد إيران مما أدى إلى مقتل زعيمها الآلة وهو يقوم بجميع هذه الأفعال الشنيعة المخالفة للقانون الدولي بل وللقانون الأمريكي مع أنه أي الرئيس دونالد ترامب منحدر من أصول أوروبية مهاجرة إذ كان والده فريدريك تروم من أصول ألمانية هاجر أبوه من بلدة كاشت الألمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان والدته ماري آن مدروي من أصول اسكتلندية هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقد اتسمت فترة رئاسته الأولى من عام 2007 الميلادي إلى عام 2021 للميلاد بإثارة تحديات عالمية ومحلية واسعة النطاق منها هروب تجارية ورسوم جمركية عالية تصل إلى 54% على الصين الشعبية تسببت باضطرابات اقتصادية ومنها الانسحاب من منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية ومحليا تتسببت سياساته في تضخم الأسعار وفقدان والرأي فيما مع توترات اجتماعية ناتجة عن مواقفه بشأن الهجرة والاستجاجات ومنها شن وغارات وضربات عسكرية وصفت بأنها غير قانونية أو تجاوزت سلطات الكونغرس الأمريكي أبرزها ضربات جوية في سوريا عام 2017 وعام 2018 للميلاد دون موافقة دولية أو برلمانية واغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020 للميلاد والذي أثار جدلا واسعا حول مشروعيته الدولية بالإضافة إلى زيادة حدة الهجمات للطائرات المسيرة كما شهدت ولا تزال تشهد فترة ولايته الثانية والتي بدأت في يناير كانون الثاني لعام 2025 للميلاد توجيه ضربات عسكرية أمريكية اتهمت بكونها غير قانونية وبدون تفويض تركزت في الشرق الأوسط وأفريقيا أهمها ضربات جوية في الصومال في شهر فبراير الشباط عام 2025 للميلاد وضربات في العراق وسوريا في شهر مارس آذار لعام 2025 وضربات جوية في بلادنا الغالي نيجيريا والذي نصبت في غطرسة متناهية من هذا الرجل المتكبر المؤدب بنفسه وضربات جوية عنيفة في مدينة كاراكاس بجمهورية فنزويلا في اليوم الثالث من شهر يناير القانون الثاني لهذا الآل الجاري مما أدى إلى انتهاك سيادة هذه الجمهورية وقتل المئات واقتطاف رئيس الجمهورية نفسه نيكولاس مادورو وقيامه بشن حرب شرسة على إيران في صباح يوم السبت الموافق للهادي عشر من شهر رمضان المنتهي والموافق للثامن والعشرين من شهر فبراير الشباط والتي استهدفت ضرباتها الافتتاحية عدة مواقع خصوصا في طهران حيث سمعت انفرادات انفجارات ضخمة وتفاعل دخان من مناطق تضم القصر الرئاسي ومقرات أمنية مما أدى إلى مقتل مرشدهم الدين وزعيمهم الآلة في البلاد كما طالت الانفجارات مدنا أخرى ولم تزل الحرب في أشدها إلى وقتنا هذا ولا ينبغي أن يقال لهالم إنما يفعله ويقوم به هذا الرئيس المتغطرس المتعجرف هو حرب تشمه دولة نصرانية ضد دولة أو دول إسلامية لأن ابتداعاته لم تقتصر على المسلمين ودولهم بل شملت أناسا مسيحيين ودولا مسيحية أيضا فإن جمهورية فنزويلا دولة مسيحية ورئيسها المختطف رجل مسيحي لا دين بالإسلام يضاف إلى هذا أن الدول الأوروبية المسيحية الأريقة لا يوافق رؤساؤها على ما يقوم به دونالد كروم فرئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتيز يعارض بشدة هذه الأفعال الشنيئة غير القانونية الصادرة من دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يوافق دونالد ترامب على أفعاله المخالفة للقانون الدولي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لا يوافق دونالد ترامب على أفعاله المخالفة للقانون الدولي ورئيس وزراء بريطانيا سيرس سارمر لا يوافق دونالد ترامب على أفعاله المخالفة للقانون الدولي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لا توافق دونالد ترامب على أفعاله المخالفة للقانون الدولي وهكذا في الداخل الأمريكي فإن كثيرا من السياسيين الكبار أبدوا معارضتهم لما قام به الرئيس دونالد ترامب من شن حرب غير قانونية على إيران وقد أظهر تصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس آذار انقساما بشأن الحرب حيث عارض سبعة وأربعون سنتورا معظمهم ديمقراطي ديمقراطيون استمرار الضربات دون تفويض في حين أيدها 53 آخرون معظمهم جمهوريون وقد برزت معارضة قوية من الجناح التقدم الديمقراطي وسناتور الجمهور ران بول إلى جانب انتقادات من السناتور جيدي فان الذي حذر من تكاليف الحرب ومن أبرز المعارضين له في هربه ضد إيران السناتور الجمهوري ران بول والسناتور الجمهوري جيدي جيدي فان والسناتور الديمقراطي تيم كان والسناتور الديمقراطي مات وارن وزعيم الأقلية التنمية الديمقراطية السناتور تشاد شومر نسأل الله تعالى أن يعطينا من شر الأشرار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا إخوة الإسلام إن المواطن اللبيب يعتم على الدوام بوطنه ويسأل تاتيك مصلحته ولا يسأل في تدمير في تدميره والعلم ضد والعمل ضد مكانه فبلدنا نيجيريا العظمى بحاجة إلى حب مواطنيه له واهتمامهم به وسعيهم في بنائه وتشييده وعملهم من أجل تقدمه وازدهاره ومعاربتهم لكل من يقوم بهدمه وتقريبهم وابتعادهم عما يؤدي إلى تبعضه وتدهوره ويجب على الرئيس والوكال والنواب والقضاة ورجال الأمن أن يكونوا على الخطوط الأمامية في حب الوطن وصون إربه وكرامته والسعي في تقدمه وازدهاره وتجنب ما يؤدي إلى انبطاطه اللهم تقبل منا صيامنا وسائر أعمالنا الصالحة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يوم ترمي ونشين يدين كرم ونشين يدين يدين كرم صلى نشك رجل رجل مولي الدريب دار بإن بقي رانر يدين كرم صلى رانر فرنشك دار نشواه ranar ibada da godiya tabbas godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki saboda kyautar alheri da ya mana na kawo mana wannan rana mai girma lalle abin da ke wajibi a kanmu mazanmu da matanmu shine mu nuna godiyarmu ga Allah madaukakin sarki mu kuma roƙe shi ya raba wato ya karɓa mana ayyukanmu na ibada ya karɓa mana azuminmu ya karɓa mana sallolinmu ya karba mana mu ya karba mana sadakokinmu sannan ya maimaita mana mu da ibada da da mu shekaru masu yawa cikin ƙoshin lafiya da imani da ikon tafiyar da addinin mu da rayuwarmu ba tare da wata ɓangoma ba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يوم مسلمين lalle akwai nau'ukan ibada da ake yi a daren wannan yini da ya wuce da kuma shi wannan yini da muke ciki ko wani bangare nasa daga cikin waɗannan ibadu akwai zakar da kai wata take farilla ce akan kowane musulmi namiji da mace babba da yaro imamul bukhari ya rawaito hadisi na dubu da ɗari biyar da uku da imam muslim hadisi na ɗari tara da tamanin da hudu daga sahabi abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda ya ce manzo allah mai tsira da amincin allah manzon allah mai tsira da amincin allah ya wadatta zakar da kai sa'i ɗaya na dabino ko sa'i ɗaya na sha'ir akan bawa da da mace da da mace da namiji da babba daga cikin musulmai wato da karami da babba daga cikin musulmai ya yi umarnin a fitar da ita kafin mutane su tafi zuwa sallar ɗin muna kuma fata duk wanda zakar ta waje ba a kasa to ya riga ya fitar da zakar kafin wannan lokaci wanda ba fitar da kansa ba zuwa wannan lokaci duk abin da zai bayar باتونا تذكر في الدكيبة سونا تسلكا كون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا جوا مسلمي واجبين الأمة مسلمي سسلي كما في إيمان الشيوخ alkur'ani da sunna ba za su taɓa bambanta ba a cikin zuciyar muminin gaskiya ba za su taɓa yin hannun riga ba a cikin zuciyar muminin gaskiya har kiyama ta tsaya tabbas shi mumini in dai mumini ne na gaskiya to kuwa zai ji yana mai yarda da cewa alkur'ani wahayi ne daga Allah haka nan kuma yana mai yarda da cewa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ce daga Allah madaukakin sarki wannan ko zai faru ne saboda hadisi na dubu hudu da ɗari shida da shida da imam darakut ne ya rawaito cikin sanar da hadisi na ɗari uku da goma sha tara da imam hakim ya rawaito cikin masarrak da hadisi na dubu takwas da ɗari tara da casa'in da uku da imam bazar ya rawaito cikin masnad da hadisi na ɗari biyar da ishirin da takwas da ibn shahid ya rawaito da hadisi na casa'in da lalaka iya ruwaito da hadisi na ɗari shida da talatin da biyu da abubakar shafi'i ya ruwaito da hadisi na dubu ishirin da ɗari uku da talatin da bakwai da bai haƙi ya ruwaito da isnadi sahihi daga sahabi abu huraira Allah ya ƙara masa yarda cewa manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce lallai ni na bar abubuwa biyu a cikin har abada ba za ku ɓace bayan su ba matuƙar dai kuka yi riko da su kuka yi aiki da su littafin Allah da kuma sunna sunnata har abada ba za su yi hannun riga ba har su same ni a kan tafki ƙarshen hadisin kenan haka nan domin Allah madaukakin sarki ya zargi mutanen nan da suke yin imani da Allah sannan kuma su wa manzanninsa ko suke yin imani da sashin manzannin sannan su kafurce wa wasu sashi ko suke yin imani da sashin abinda ya yi wahayinsa zuwa ga manzannin sannan kuma su kafurce wani sashin abinda ya yi wahayinsa zuwa ga manzannin nasa Allah madaukakin sarki ya ce cikin suratul nisa aya ta 150 zuwa 152 lalle waɗannan da suke kafurcewa Allah da manzanninsa waɗanda suke son su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa suna ta cewa za mu yi imani da sashi za mu kuma kafurce wa sashi wato suna son su riƙi wata hanya tsakanin hakan Lalle waɗannan su ne kafirai na hakika kuma mun yi wa kafirai mun yi wa kafirai azaba mun yi wa kafirai tattalin azaban wulakantarwa amma waɗannan da suka yi imani da Allah da kuma manzanninsa ba su kuma bambanta tsakanin mutum guda daga cikinsu ba to da sannu za mu ba su ladaddakinsu Allah ya kasance mai gafara ne mai kuma jin kai ne Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila dan wa musulmi lallai ya wajaba al'ummar duniya su ƙara ƙasƙantar da kai a gaban Allah maɗaukakin sarki su roƙe shi samun kariya daga sharrin wato daga sharrin da Donald Trump yake haddasawa a ƙasashen duniya daban-daban tabbas mahankalta suna sane da irin yadda Donald Trump yake ta karya dokokin duniya waɗanda aka tsara domin duniya ta zauna lafiya tabbas suna sane da abin da yake yi na uzura wa mutane cewa a cikin ita kanta amerikar da sunan cewa su ɗan tirani ne a ƙasar da sunan cewa su baƙin haure ne a ƙasar tabbas ma'ankarta suna sane da abin da yake yi na kai wa ƙasashe daban-daban hari da sunan haka ya ga daman yi tabbas suna sane da abin da yake yi ko abin da yi a ƙasar venezuela na keta mutuncin ƙasar ta hanyar kaiwa ƙasar hari tare da kashe ɗaruruwan mutanen ƙasar da kuma yin kidnapping ɗin shugaban ƙasar da kansa wato Nicolas Maduro. Tabbas mahankanta suna sane da irin yadda haka kawai rana tsaka ya tashi ya kai wa ƙasar Iran hari ya kuma kashe jagoranta kuma wannan yakin har yanzu nan ana nan ana ta yin shi a yankin gabas ta tsakiyar iyalan billah tabbas yana daga cikin halayyar ban mamaki na donald trump wato duk da kasancewar iyayensa shi kansa ɗan cirani ne da suka zo america sannan suka haife shi a can to amma kuma sai ya zamanto ya fi kowa yi wa shera rani a amerika bori da cin mutunci ku sani kakar donald trump wanda ya haifi mahaifinsa mai suna cedric trump mutumin kasar jamus ne mutumin kasar jamus ne wanda aka haifa a ƙauyen abin nan kashat sannan daga ƙauyen ne kakan nasa ya tafi cirani zuwa america a 1891 wato yau shekaru 134 kenan da suka inda a can america din ne wato ya haifi mahaifin donald trump sannan kuma ita mahaifiyar shi donald trump mai suna mary ann mcdonald 'yar ƙasar scotland ne daga can britain sannan ta zo america cirani a shekarar 1930 wato yau shekaru 95 kenan da suka wuce to amma wai irin wannan mutum ne irin wannan shugaba ne har kullum yake wa wasu a ƙasarsa yake zagin su yake cewa wai su ɗan cirani ne a america saboda haka wajibi ne su tattara nasu ya rasu su koma kasashen su na asali tabbas dukkan mahankalta masu bibiyar al'amuran kasashen duniya suna sane da cewa donald trump babbar annoba ce da al'ummar duniya babbar musiba ce mai hana zama lafiya cikin kasashen duniya kuma iya kuna iya tunawa a zangon mulkin mulkinsa na farko wato daga 20 wato 2017 zuwa 2021 ya yi ta kai hare-hare a yankunan kasashe da dama hare-haren da suka saba wa dokokin kasashen duniya wato suka saba wa dokokin da majalisar ɗinkin duniya suka kafa domin duniyar samu zama lafiya suka ma saba wa dokokin ita kanta kasar america din domin yana kai hare-haren ne ba tare da izinin congress din Amerika ba daga cikin waɗannan hare-hare akwai waɗanda ya yi ta kai wa ƙasar Siriya a shekarar 2017 da 2018. Hakanan ya hargiza al'amuran kasuwancin duniya ta hanyar lafta haraji a kan kayayyakin da ke shigowa daga manyan abokan kasuwancin ita ƙasar Amerika ɗin kamar ƙasar China, a inda harajin da ya ƙara ya kai kashi hamsin da hudu cikin ɗari. Hakanan matakan da ya ta ɗauka na janye taimakon da Amerika take bayarwa ga manyan ƙungiyoyin jin kai na duniya kamar ƙungiyar lafiya ta duniya World Health Organization wato WHO hakanan kuma a zangon mulkinsa na biyu da ake da ake sa yanzu wato zangon ne ya fara daga January 2025 shi Donald Trump ya shiga yin kasarrufi tamkar wani mahaukacin kare a inda ya yi ta kai hare-hare waɗanda ba sa bisa dokokin wato majalisar ɗinkin duniya ba sa cikin dokokin da majalisar ɗinkin duniya ta kafa kuma sun sabawa abin da ta tsara ya yi ta kai hare-hare a ƙasashen gabas ta tsakiya da afirka har ma cikin wannan ƙasa ta mu najeriya mai yawan kima yana mai hura hanci da nuna cewa ya fi ƙarfin kowa a duniyar nan ya kuma fi ƙarfin bin doka da ɗauda a cikin wannan duniyar tamu ana nan kuma sai ga wani abin kunya da keta dokokin duniya da ya yi a ranar uku ga watan january 2026 a mai tura sojojin america suka je caracas babban birnin kasar venezuela suka kashe tsaruruwan al'ummar kasar suka kuma kamo shugaban kasar musa nicolas maduro suka kawo shugaban shi suka trump a america sannan kamar yadda aka sani ne cewa a cikin wannan wata na ramadan da ya wuce jiya wato a ranar asabar sha ɗaya ga watan ramadan ɗin nan wanda ya daidai da 28 ga watan february shibat na wannan shekara shi donald trump ya kai wani mummunan hari na bazata a ƙasar iran a inda ya halaka dukiya da ƙaddarori masu yawan gaske ya kuma take gomman mutanen ƙasar cikinsu har da shugaban su na koli Ali Khamenei tabbas dukkan duniya an amince da cewa wannan yaƙi da Donald Trump ya kai wa ƙasar Iran yaƙi ne haramtacce yaƙi ne haramtacce a idanun dokokin duniya kuma har yanzu yana nan yana ta yaƙar ita ƙasar Iran ne iya zanzunza tabbas wani abu ne sam da ba zai dace ba a siffan da wannan wato hatsarsa da zalunci da nuna jinji da kai da Donald Trump yake yi a matsayin wasu kiristoci ne ko wata ƙasar kirista ce take yatsar wata ƙasar musulmi ko da al'ummar musulmi domin kuwa babu abin da ya haɗa kiristanci da wannan hauka ta Donald Trump lamin karibin wala min ba'id domin muna sane da cewa kusan dukkan kawayen amerika na kasashen turai shugabanninsu ba sa tare da wannan zalunci da sakarci na donald trump prime minister spain mr pedro sanchez ba ya tare da shi shugaban kasar faransa mr emmanuel macron ya tare da shi chancellor na germany mr frederick marx ya tare da shi prime minister na Birtaniya, mr keir starmer baya tare da shi prime minister na italiya mrs georgia maloney ba ka tare da shi sannan muna sane da cewa adadin sanatocin america ɗari ɗaya ne to amma 47 daga cikinsu 47 daga cikinsu sun barranta daga wannan ɗanyen aiki na donald trump waɗanda suke gaba gaba cikin hakan akwai senator bernie sanders da chuck sherman da mark warner daga democrats da kuma senator ram paul da tim kent da dd jones daga republicans allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر alhamd allahu akbar kabira كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يوم مسلمي wajibi ne akan dukkan ɗan ƙasa ya kasance mai kishin ƙasarsa mai ƙoƙarin gina ƙasarsa da kare ta daga dukkan wani bala'i da musiba tabbas kasar mu Najeriya tana bukatar kishin mu gare ta da yin aiki tukuru domin gina ta da karfafa tattalin arzikin da da daga darajar da idanun kasashen duniya lalle wajibi ne akan shugaban kasa da gwamnonin jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi da dan majalisun tarayya na jihohi da alƙalai da duk da na tarayya da alkalai da dukkan bangarorin jami'an tsaro da manyan masu kuɗi da manyan masu ilimi da manyan ustazai su kasance cikin sahun gaba wurin nuna kishin ƙasa da Najeriya. Allah muke roƙon ya taimake mu ya tabbatar da wato mu akan musulunci da imani da sunna shi muke roƙo ya kawar mana da wannan musiba ta Donald Trump da ta addabi duniyarmu a yau. shi muke roƙon ya kawo wa duniya zaman lafiya tare da yalwar arziki shi muke roƙon ya kawo mana ƙarshen ɗan ta'adda da ɓata gari da suka addabi wannan ƙasa mu suka addabi wato al'ummar shi muke roƙon ya ba wa jami'an mu nasara tabbatacciya akan dukkan miyagu shi muke roƙon ya taimaki shugabanninmu domin su yi jagoranci a bisa adalci da kishin kasa da al'ummar shi muke roƙon ya sanya albarka cikin kasuwancin kan kasuwanmu da noman manomanmu da kiwon makiyayenmu da karatun ɗan makarantarmu da sana'ar masu mu ibadallah inna Allah wa rubuta abdu wa ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar wa lillahi alhamd الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا